انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا Hakika mun bayyana masa hanyar shirya bisa harshen manzanninmu sai hanyar bata ta bayyana gare shi don haka bayan wannan bayanin ko dai ya shirya zuwa ga tafarki madaidaici ya zama bawa mumini mai godiya ga Allah ko kuma ya ɓace ya zama bawa kafiri mai inkarin ayoyin Allah yayin da Allah ya bayyana akwai shiryayye da ɓatacce sai kuma ya bayyana sakamakon kowannensu ya ce